kuma abin da yake nema masa a bisa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunana Abdu Abdullahi Abdu auren Sumayya Sheikh sunana Abdullahi Musa ni ne waje Sumayya a matsayina na wajenta na amince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 واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم بعد ان ɗan musulma su albarka da shugabanninmu da دا da malamai da suka haɗu ku shaida ni muhammad tukur adam abdullah yau asabar biyar ga watan goma na shekarar miladiya 2019 wanda ta yi daidai da shida ga watan muharram safar na shekara ta 1441 hijiriya ku shaida na daura aure tsakanin abdullahi ado ahmad labariyarsa su mai yadda ƙur'anin a bisa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kan sadaki dubu hamsin kuma an ba da shi hannu da hannu wannan naura auren ya biyo bayan cewa waliyin sumayya shine alhaji abdullahi musa da ya ba da ita jama'a an shaida aure an shaida an shaida ko ne shaidun allah a bayan ƙasa yadda Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida Allah ubangiji ya musu albarka barakallahu lahumma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fil khair barakallahu lahumma wa baraka alayhima وجمع بينهما في الخير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير wakilin da ya wakilci ango ya karɓa masa Allah saka masa da alkhairi waliyi da ya bada auren amarya Allah saka masa da alkhairi yan uwa na nesa da na kusa da suka zo da shugabanninmu da sanatocin mu da malaman mu da yan uwa da suka zo shaida wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangi ya sanya ma kowa lada a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ubangi ya bai da kowa gidan shi lami lafiya ya tarar da